Fondation irondel Niger Sacha Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma man tani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin. Yau sha 18 ga watan January Studio Kalangu ke sallace shekararsa shidda yana gabatar da shirye-shiryensa ta hanyar rediyoyi abokanan hulɗarsa a ƙasar Nijar. Ci gabansa da a cikin sararin kafofin labaru hulɗarsa da rediyoyi 47 abokanan hulɗa da kuma ra'ayin masu sauraro za ku ji a cikin shirin. Shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum na kan ziyara a jihar Tawa tun jiya. a tiliya batun sai da cimaka da farashi mai rahusa ne ya maganta a kai za ku ji magajin garin tiliya a tawel a baitan a shafin rahoton musamman za ku ji sakamakon aikin wayar da kai na shekara uku da kungiyar godiya ga allah ta garin tasawa ta gudanar bisa kokowa da arman gaggawa da rikon matashiya 'yar mata a makarantar boko. Masauraro barkamu da yau talata 18 ga watan Janairu 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Yau 18 ga watan Janairu 2022 a kwana a tashi shekara shida kenan da studio Kalangu ya soma watsa shirye-shiryensa ta hanyar rediyoyi abokanan hulɗa a faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya daga shekara 2016 zuwa yau studio kalangu ya samu ci gaba mai bunƙasa ta fuskar watsa shirye-shiryensa a cewar babban editan alasan abdu a firarsa da nafisa adamu ga fasarar kalamun nasa Idan ina maganar ci gaba akwai ci gaba a bangaren harsuna uku a yau muna a harsuna biyar Hausa, Zabarmanci, Fulatanci, Buzanci da kuma Faransanci. Akwai ci gaba a bangaren shirye-shirye muna taɓo dukkan rukunonin al'umma a game da abin da ya shafi watsawa ta hanyar tauraron dan adam ne a yau tare da matsaloli mun koma ta hanyar WhatsApp yanzu kuma ta hanyar tauraron dan adam ne tare da abokin hulɗar mu Kanal Tura. Abubuwa sun ci gaba, rediyo abokan hulɗa ba su da matsalar watsa shirye-shiryenmu daga farko har ƙarshe. A yau muna da radio 47 kuma nan da 'yan kwanaki za mu kai radio 52. Bayan waɗannan rediyoka akwai talabijin da suka ƙaru, akwai kuma shafukan sada zumunta. 'Yan shekaru da suka wuce bidiyo ne ya fara, kenan na Air Studio Kalangu na samun ci gaba. Abun ci gaba kuma shine studio Kalangu na watsa shirye-shiryensa ne ta hanyar rukunin rediyoyi 47 abokanan hulɗarsa da ke balbaje a faɗin ƙasa baki ɗaya bisa wannan haɗin gwiwar kowace ci gaba aka samu musa hassan babban sakataren ƙungiyar rediyoyin karkara na ƙasar Niger rakom ya ba abokin aikinmu amsa musa hassan Radiyoyin karkara su ya karu wajen tafiyar da jagoranci da hulɗa da radiyoyi da kayan aiki kuma an karfafa sauraron radiyoyin saboda al'ummar karkara suna jiran labaru wanda a da radiyoyin ba sa wallafawa amma ta dalilin hulɗa da studio kalangu al'umma suna samun labarai al'umma suna jin daɗi kuma a cikin binciken da aka yi labaru da ake samarwa ta hanyar studio kalangu suna karfafa fahimtar al'umma misali a lokacin zaɓuka al'umma suna son su san 'yan siyasa su san menene irin tsare-tsare da suka kawo musu na ci gaba ta hanyar studio kalangu ne aka yi ta yada muhawarori jama'a kuma sun ji daɗin haka kamar dai yadda muka faɗa yau shekara shida ke gada studio kalangu ke gabatar da shirye-shiryensa a ƙasar nijar. ta hanyar kafofin labaru a abokanan hulɗa kamar su rediyo ko fm ta garin tera wata tawagar mu ta firanta da wasu masu sauraro na garin domin jin ra'ayinsu bisa shirye-shiryen na studio kalangu bari mu saurare su. kalangu idan ina sauraren ta ta fi min duka sauran radiyoyi da ke mai saboda labarun da ake samu a kalangu ba a samun su a sauran radiyoyi na ta radiyo na ne bisa kalangu mu mata studio na gwagwarmaya a kanmu musamman 'yan mata da ke zuwa a cikin birane don aiki cikin gidaje ana dube su kamar dabbobi studio kalangu na yaƙi kan wannan kuma suna magana kan hakan a cikin fada da filin mata har ma da cikin shirin matsokiji duk suna suna irin waɗannan magunguna don waye ma jama'a kai mu 'yan tera muna musu godiya. Da karfe biyar na yamma ya yi ba mu sauraron komi sai Sido Kalangu domin muna samun shirye-shiryen da kanmu sosai domin ci gabanmu kuma da karfe biyar na murece har zuwa karfe bakwai na murece dukkan harsunan da kake tsammani an fi magana da su a Nijar za su biyo juna kowane mintoci goma sha biyar. A cikin tsarin rangadinsa a cikin jihar Tawa shugaban jamhuriya Mohamed Bazoum ya gudanar da wata ziyara a jiya cikin gundumar Tiliya. A cewar magajin garin bisa batutuwa da dama shugaban kasar ya maganta kamar batun sai da cimaka da farashi mai rangwame na zuwa watan Fabrairu. Ga fasar bayanin da a a baitan Yama Rafika a tahir Tawel Talfo. Shugaban ƙasa ya zo don ya gabatar da ta'aziyarsa ga waɗanda harin ta'addanci ya shafa. Ya zo tare da abokanin hulɗa masu hannu da shunu domin tabbatar da al'ummar cewa duka abokanin hulɗa masu tallafawa za su ci gaba da tallafawa al'ummar Tiliya. Kuma sun saye da yawan abinci da za a sayar a farashi mai rahusa. A nan Tiliya ana sayar da buhu mai nauyin kilogram hamsin ne a kasuwa a jika 20. Alhali hatsin da da gwamnati za ta sayar mana a farashi mai rahusa buhu mai nauyin kilo 100 a kan jika goma sha uku ne. Shugaban ƙasa ya ce mana za a yi ƙoƙari na ganin an fara sayarwa a watan Fabrairu. Kuma ya samu labarin an samu gobarar daji. Don haka za a sayi dusa a sayarwa al'umma a farashi mai rahusa. Zababbun mata na jiha da na hukumar da'irar birnin Agadas a jiya an ba su masaniya bisa aikinsu da kuma yaunin da ya rataya kan wakiltar al'umma. Komi yasa aka ba su wannan horon, daraktan bin sau da ƙafa kiyasin da lauran kasahin kuɗi na ƙananan hukumomi Abu Ibrahim ya ba wakilinmu Musa Mamman amsa. Euh, Burin da ma'aikatar da ke kula da rarraba ƙananan hukumomi ta sanya a gabanta shine na baiwa waɗannan masu ruwa da tsaki ko waɗannan wakilan al'umma damar sana aikinsu yadda ya kamata domin tafiyar da nauyin da ya rataya kan wuyansu na da muhimmanci a ƙarfafa sanin nasu. Ba a iya jagoranta wani aiki idan ba a san abin da za a yi ba ko kuma inda za a je na baiwa waɗannan mashawarta mata da aka zaɓa sanin menene rarraba ƙananan hukumomi domin su ne ɓangare bangare biyu wacce kwarewa ce ga ƙananan hukumomi a dunkule ya kamata su san rawar da ya kamata su taka ta fuskar nauyin da aka dora musu wajen kula da ƙananan hukumomi Mata tamanin masu aikin sarrafawa na ƙungiyoyin matan kwamin ɗin Torodi da Makalondi sun amfana da wani ban horo na kwana shida a makon da ya shuɗe. bisa sarrafawar riɗi da kuma rogo a garin torodi aka ba da wannan horo shugabar kungiyar portal ta torodi hadiza cindo ta ma wakilin mu bubakar saini bayani An ba mu horo kan yadda ake sarrafa man riɗi da tapioca da garin rogo da kuma biskit kin lamti shine muke yi. Rogo muke sarrafawa mu maida shi garin rogo. Hatta tapioca ma da rogo ne muke yin shi. Man kuma da biskit na lamti ne. Mu mata tamanin ne, arba'in daga torodi, arba'in kuma daga makalondi. Mata sun yi daɗi sosai da suka koya. Za mu samu amfani mai yawa. Yanzu garin rogo ya yi tsada a kasuwa. Da yake mun iya sai mu sarrafa da kanmu mu sake saidawa. Man ma ya hau litir na jikka da arba'in. arba'in a kasuwa in mun hudda man daga lamti muna yin sabulu da shi kuma mu saka a cikin abinci ko kuma mu saida kowane gurbin man na koyar ma mutanen shi muna da kuɗi a cikin asusunmu muna sayan kayan aiki mu sarrafa kowa ya gani A jihar Agadez sananna ce a ƙasar Nijar kasancewar ta karkara ta noman garake mata kansu manyan manoma ne wakilinmu na cirozarin ya haɗu da Fatima manomiya ce yau shekaru 35 ke ga ga bayanin da ta ma wakilin namu Ahmed Falal inda ta ce. mun jima muna sai da legim mun jima mun kai shekara talatin da biyar ma muna sai da kayan legim su salati su shu su kabewa wasu kwamfutar duka muna wani bi muna kawo su a garakin mu nan ga na ciro nan ne muke samun su da ita ake ci abinci da ita ce muke komi da komi Allah sa albarka cikin su muke ci cikin su muke sha abukan mata gara su kama sana'a sana'a mai kyau ce mutum yana yin ta wallahi ya ga amfanin ta tahi wannan yawa yawon banzan na mutum ya yi sana'a shi tahi ta rana sai ci ba ta ka ciri ba ta rana ba ka ci ba haka ne ta da zaman duniya. Bari mu gangara yankin zandar. Tun ranar Lahadi ake gudanar da wata farfagandin tiyatar yanar gizo Katarak a cikin ƙaramar hukumar gure jihar Zandar. Wannan aikin ana yin sani a ƙarƙashin lemar foundation Nur masu fama da wannan cutar 350 za a wannan aikin. Mai Musa Ali Bukar magajin gari na gure ya ma wakilinmu Abdu Inga bayani a kai. Wannan ayyuka wanda ya samu karbuwa da yabawa daga al'ummar gure tuni an taɓa yin irin sa sau biyu tsakanin watan Agusta da Disamba 2021 a ƙarƙashin jagorancin gidauniyar Nur na uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Hadiza Bazum. Muna godiya da waɗannan ayyuka jinƙai da take yi domin kiwon lafiya wanda gani yana daga cikin tushe na rayuwa. Waɗannan ayyuka na duba masu fama da matsalar ido zai shafi mutane 350 kamar yadda ya gabata a makonnin baya mun samu duba mutane 450 wato aikin dai na yanar ido ne za a yi mu karkare da wasannin motsa jiki gasar neman kofin ƙwallon kafa ta kasashen afirka kan 2021 na ci gaba da gudana a ƙasar kamaru a jiya litinin kamaru mai karbar baki da burkina faso sun damƙe tikitansu na zagayen wucem da final bayan karo na uku kuma na ƙarshe ga zagayen rukuni-rukuni nigeria da morocco su ma sun kama tikitansu na shiga karon wucem da final ɗin makon da ya shuɗe a yau karo hudu za a yi rukunin b malawi senegal a bafusam a karfe biyar na yamma a kuma yawun yawunde zimbabwe za ta kara da wato za ta kara da gine conakry a rukunin sai gabon maroc a yawunde a karfe 8 na dare sai kuma ghana da comor karfe 8 na dare a birnin garwa. yanzu kuma sai rahoton na musamman domin baiwa ilmantarwar matashiya yaran mata da kuma rikonta a makarantar boko kungiyar godiya ga allah ta garin tasawa jawar maradi ta girka wani kwamitin wayar da kai a shekara 2019 da ya haɗa malaman addini da kuma jami'an bariki domin samun cikakken bayani hawa usman ta firanta da madam salau rakiya ga zubin firata su. aikin shi ne kulawa da harka ta ɗiya mace tun daga 'yan mata yara kankana mata armi musu ga harkokin hiyar da lakwalkin su da musu ga nama ɗiya mace a ɗakin aurenta duka shi ne da yayi aikin da muke tayar da shi nan da tsawon shekara biyu to wannan kwamiti ne sai muke yawo gari gari muna kewayawa muna waye mutane kai musallan mata bisa ga armen dole da ake mai yarinya mun ga akwai matsala ga mace mace arme kuma tunda akwai da kansu uwaye mata an mun ka zo muka sabka gidan mai gari ne muke sauka mu kiran mutane a mi babban gangami na ɗiya mata da uwaye maza duka kori mu kama mu kwatanta musu to gaskiya da mun ka kare aikin ko mun koma mu bi sau da kafa mu kashe wai aikin nan da mun kai wai yayi ko za ku iya gaya mana ina da ina kuke ta yadda ayyukan ku gaskiya aikin mai haƙarin unguwannin tasawa gari gari muke bi garin nan goma sha biyar da mun kai kwamitin mu na aikin mu gaba daya to su ne mun kai mu haɗa kuɗi kuɗin mu muke ɗauka hayan motuna kowane gari sai da mun ka kewaye tun gaskiya gaskiya ko anan ta sa ai an kaga akwai wata matsala mace in kika samu matsala ko yarinya kika samu matsala na za miki armen doli ko armen gauga suna zuwa su tarda mu to su ma sai muna waye musu kai ko ba a gayyace ka ba in ka ji sabga sai ka tashi ka tahi in mun ka je muka zauna ko sabga ce ke ko ma rasuwa ce aka aiki mu ba dumin banza ba waye mutane kan ne miki ina in za miki garuruwan kamar su kaiwa kamar su gunnaka da sauransu ta ce guma to duk wa'annan muna aiki da su to cikin su ne duka wannan garuruwan ko wannan gari mun ka je a tarbe ba Allah Allah ma ake ajiwa wannan ko kwamiti na mun zo da mun kira yanzu na wuri ya cika bayan kun kwashe shekaru uku kuna gudanar da wannan aikin na wayar da kan al'umma shin wani irin canji kuka samu gaskiya sai mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabili tunda gurin da muke son mu cimma gaskiya mun kai gare shi ko mun kusa kai gare shi tunda ba mu amince duka gaba ɗaya samfur mun samu amma gaskiya kwalliya ta biya bukata ta kuma tana cikin biya tunda mutane mun yi wayewa kai mun yi wayewa kai na baki da baki mai na gidan radio kuma mutane duk sun fa'inci abin nan masu jahilcin ma jahilcin nan ya hita sun gane ko ne lakwalkin ɗiya mace sun gane ko ne a sa a bar yarinya har ta shekara goma sha takwas sun gane muhimmancin lakwalkin kulkin ɗaya mace kuma ke jin daɗi tsakani da Allah. masu sauraro abin da ya sauka nan a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku nina kuɗan badan da arlit malam mamman gunki ku sallama ga habibu garba ya shigo ya gabatar da